baita au khalalta hilla fata'atin man yamila an shiraki wa in tara fihi asarar rashadi fa fi rahmani faj'al man tu'aki wa la ta'dil bi taqwallahi shay'an wa zar itiba ashab ashab siyaki ko hmm. alaika alaika bi sunnatin fi kulli halin wada an ta wata raki wa in safaita idan ka yi aboki au halalta ko badaɗi killan badaɗi abinda ake ce ma badaɗi bambancin aboki da aboki kaga aboki za ka iya yi ne da tsaranka ko wanda ya dan wuce ka kaɗan ko kuma wanda ka dan wuce shi kaɗan shi ko badaɗi wani mutum ne wanda ka fi shi daraja nesa ba kusa ba kawo misali wani ma tsaran ɗanka ne sai ka jawo shi sai ka rika hudda da shi ka in shawara ta kama ku shawara in wata hudda ta kama ku yi hudda da shi to kaga ne ba daɗi ko wanda ka fi shi daraja ta wajen mulki mm. kamar yanzu gwamna mm. ya jawo wanda ko sofa bai zan bai taɓa yi ba bangaren mm. siyasa sai ya rika shawara da shi to aka ga wannan wanda shi ba ruwan shi wani talakacen misali sai ya jawo shi yadda za ka ga mai kuɗi za ka ga mutum ga kuɗi amma sai ka gan shi da wani talaka za su yi ta hudda su da su shawara ta tashi su yi da hudda ta tashi su yi kaga shi ne ake ce ma ba daɗi shi kuma aboki ka kaman wanda yake tsarar ka haka ko kuma dai wanda kuke kusa da kusa da shi haka mm. to idan za ka yi aboki mm. ko za ka yi badaɗi mm. fata atim ka kame ma manya milu wanda yake karkata ana shiraki daga motsar da sharri wa in tara asarar rashadi idan ka ga alamun shirya fihi a cikin wanda za ka yi aboki da shi ko wanda za ka yi badaɗi da shi faja'al ka sanya shi man tu'aki wanda za ka yi abotaka da shi fiyar rahamani don Allah wala adil shay'an kada ka karkatar da komai wala adil shay'an kada ka daidaita komai ga wallahi da tsoron Allah wazar ka bar itiba abin a sahabi siyaki ma'abota nuwa. alaika na umarce ka bi sunnatin da sunna fi kulli halin a kowane hali wada an kalmalalata ka bi wata raki da jinkiri da aikin da'a fa kaifa tanalu fi duniya surura mata tamartuka kifa kal firaki wa kaifa tanalu sururan ya za ka samu farin ciki fi duniya a duniya matata murad duk sanda kai rashin lahiya tuka kifu sai ka rika makyarketa kalfe raki kaman dan tsako wa kaifa ta gurruka duniya bi izin ta ya duniya za ta ruɗe ka da girma wa ayyamul hayati ga kwanukan rayuwa ilan salaki suna wucewa suna zuwa ga karewa wa jullu sururiha mafi yawan farin cikin duniya fima a hidina cikin abin da muka sani gururin ruɗi ne kalbina'i kamar gini ne alasai baki akan kan ƙasar gishiri kana ganin yana tabbata to duk abin da ka gani a duniya haka yake duk wani farin cikin duniya da ka gani haka yake yanzu ba ga wannan arnan ba yanzu 2011 ba murna yake ya ci zaɓe ba to yanzu kuma a shi tashin hankali a ƙasa <laughs> yanzu duk inda za shi ko kamfen za shi mm. yana ɗarɗar ne inda za shi ba inda yake zuwa cikin kwanciyar hankali dare da rana kullum hankalin shi a tashe yake mm. ƙoƙarin shi kare ya sauka a ɗaure shi mm. to ka gani mafi yawan jin daɗin duniya in ka lura to gaskiya ruɗi ne wa aktharu mm. mafi yawan dariyar duniya mm. izlau fahimna inda mun fahimta mm. mashubin abun yawa ne bilbuka da kuka wa bisu raki hada ma harguwa wai duk wani abun da zai same mu a duniya mu rika farin ciki da mun lura da wannan abun to wallahi kuka ya kamata mu yi mashi har harguwa Wa kad am yabna adama sai dai ɗan adam ya makamce la ya baya ganinta aman makanci yudlihi wanda ke batar da shi an wuridin nukahi daga ɗan wuridin nukaki daga shan tsatsarkar ruwa fakalla ba haka ba sun makalla sannan ba haka ba am kada a kar amita hakika shi ɗan adam ya makance aman makanta mm. a fuba wanda yake sadar da shi ila su ba mai sumaki zuwa ga kurumcin kunnuwa mm. wai bai ganin abubuwan wai duk abubuwan rudin duniya mm. bai gane su alhamdulillah kada ka daidaita ku an komai bita ga wallahi da tsoron allah eh wai ka ce ga wani abu kaza da shi da tsoron Allah duk ɗaya yake hmm. to shine kada ka daidaita komai da hmm. tsoron Allah hmm.